har yanzu dai kwamitin kula da zaben shugabannin mazaɓu na jam'iyyar apc jihar kaduna ya kasa bayyana waɗanda suka lashe zaɓe kimanin kwanaki goma da kammala shi tuni dai wasu jihohi a Najeriya suka kammala zaben shugabannin jam'iyyar APC a matakin ƙananan hukumomi da jihohi. Suna masu tsumaye ranar da za a fita fage na zaben shugabannin jam'iyyar APC a ƙasa baki ɗaya. amma jihar kaduna ko zaben shugabannin jam'iyyar na ƙananan hukumi ma ba a fara ba saboda shaƙaƙin da zaben mazaɓin ya shige ciki tambayar da wasu 'ya'yan jam'iyyar apc jihar kaduna ke yi ita ce shin yaushe ne za su ji sakamakon zaben na shugabannin mazaɓu da aka yi a jihar ta kaduna dafta hakim babu ahmed shine shugaban riko na jam'iyyar ta apc a jihar kaduna ko mu ma nan tambayar da muke yi kenan yau kwana goma kenan da aka gama wannan zaɓe amma har yau ba mu tabbatar da takamaiman bayani ba mu ji wani takamaiman bayani ba daga wurinsu kan cewa wane ne ya ci zaɓe a wuri kaza wane ne aka kayar a wannan wuri an yi zaɓe ko consensus eh, nan za a sake yi nan an soke duk waɗannan irin bayanan da kakan ji mu ma ba mu ji su ba kuma gaskiya hankalin mu a tashe yake mun matsu jama'a sun dame mu su ma sun matsu mukan tuntuɓi su kwamitin da aka turo amma har yanzu abin da kawai muka tabbatar shine babu takamammen bayani wanda akan bayar a ƙarshen zaɓe a ce ga sakamakon zaɓe babu wannan sai dai wasu 'yan abubuwa da muka ji a ce wasu na zuwa can suna cewa su suka ci zaɓe wanda suka ci zaɓe amma shi duk zaɓe in an yi shi hukumar da ta yi zaɓe ita ke ce ga wanda ya ci ga wanda bai ci ba to wannan shi muke ta jira har yanzu. To sai dai sakataren kwamitin zaben jam'iyyar APC a jihar Kaduna barista Mahmud ya ce kwamitin na nan na aiki tukuru don warware sarƙaƙiyar da ta kawo cikas ga zaben da ya ce za a faɗi suwa suka lashe kuma wasu mazaɓin za a sake zaɓe. Muna ƙoƙarin mu tantance sakamakon zaɓen da aka yi ne na World Congress na mazaɓa. Mun gama kusan yanzu mun kusan gama local gama su gaba ɗaya. Abin da ya sa abin ya ja haka shi ne wasu wanda bai kamata su yi eh, takara ba wanda ba su ba ma sai ga suna shigo. Sun gurɓace sunayen wa'anda ya kamata su takara su dole sai mun tantance mun da su mun ba nan wanda ya sefa wanda muka yi rijista wanda muka kai ma'aina kawai ya kamata su takara su ne kawai su yi damuna wannan jami'a da mun sun gama da yana da mun gama ya ce Allah yau ko gobe ko za mu tafi duka kuma kun zaɓe ya za ku yi da misali wurin da wani ya ci amma kuma bai sai fom ba za a canza zaɓe ne ai ma'ana kenan shi wannan da ya ci wanda bai sai fom ba kaga bai kamata a ci a haɗa mu duniya ya ci ba dole mu fitar da shi don matsalar yanzu idan kai kuɗi sunan wanda ya ci wanda bai kamata a ce ya ci ba to ka gyara wannan abin yana da matsala. wato akwai guraben da za a ƙara yin zaɓe kenan. eh ƙwarai don shi yasa ma na lokal zaman muka ɗaga ba za mu yi ba sai mun sai mun tantance wannan mun faɗi wanda ya kamata wanda ya wanda ya kamata sake kwatawa sai a sake kwata su yi sakamakon ya hita insha Allah cikin kwana guda sannan sai mu sa na lokal gwamnati. dama dai zaben shugabannin jam'iyyar apc mazaɓu a jihar kaduna ya ci karo da ƙorafe-ƙorafen da wasu ke ganin su ne ma suka kawo tsaiko wajen bayyana waɗanda suka lashe zaben hajiya hafsat muhammad baba ita ce tsohuwar shugabar mata ta ƙasa a tsohuwar jam'iyyar acn ba mu ji daɗi ba yadda muka samu rahotanni waɗansu sun hana a yi zaɓuɓɓuka a waɗansu gundumomi har ma ya kai ga wani ya ji ciwo ya rasa hannun shi har ma yana kwance asibiti saboda haka muna nan mun haɗu mun rubuta ma uwar jam'iyyar iya cewa ta san irin matakan da ta ɗauka domin wa'yansu yaran da aka kama sun faɗi sunayen waɗanda suka aiko su kuma muna fatan cewa za a soke wannan zaɓe duk inda aka samu tashin hankali domin a ba mutane dama su zaɓi wanda suke so. sai dai fa wani jigo a jam'iyyar ta apc a jihar kaduna alhaji mamadi abubakar ya ce zaben ya yi kyau wato ni daga lokacin da shiga siyasa zuwa har maganin da nake ban taɓa ganin zaben da aka yi wanda ne na'am da shi musamman man da aka yi ƙato bayan ƙato ba wannan zaben da aka yi gaskiya alhamdulillah saboda a yadda aka yi zaben da idan aka kawo maka plate din zaben da ka kalla to ina ga ko su wanda suka kawo siyasa America suka kalli zaben sun san ai zabe a Najeriya musamman a Gabi zaben nan yayi daidai tambayar da wasu ƴaƴan jam'iyyar APC ke ci gaba da ita ce anya za su iya warware waɗannan matsaloli su kammala zaɓuɓɓukan ƙananan hukumi da zaben da za a yi na matakin jiha har su tafi a yi zaben ƙasa da su kuwa Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.